wannan gemu da ka tsaida in ba ka da ma'amala sai mai aski gemun ya riga ka shiga aljanna wallahi in har mu ya fi ka kyan ma'amala sai ya zama kai sunan ƙaryar gemun ka fi shi amma aiki da abubuwan da gemun suke lazumtawa watakila ya fi ka ba wai ina rage darajar gemu ne ko wani abu a'a amma ya zama da cewa zuciyarka ta fi kyau sama da hai'arka ta zahiri amma ba da yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wani dan uwa ya tambaye ni game da mas'alar gemu wasu daga cikin yan izala suna ganin wanda baya tsaye da gemu a matsayin dan bid'a kamar yadda yake cewa wasu daga cikin ainihin yan dariƙa suna ganin wanda yake ainihin wato tsaye da gemu a matsayin bakhawarji <laughs> to ni abin da nake gani duk mas'alar ba ta kai haka ba da farko menene gemu sannan me hukuncinsa a shari'a sannan me hukuncin aske shi ko kuma me hukuncin rage shi Kowane zaman kansa yake menene gemu ɗaya kenan me hukuncin tsaye da shi a shari'a biyu kenan me hukuncin aske shi gaba ɗaya uku kenan sai kuma me hukuncin rage wani gwargwado na gemu daga fuska wayannan nukudodi kwaya hudu akan su za mu tattauna insha Allahu ta'ala maganar da ta fi inganci gemu yana farawa ne tun daga nan haɓar ɗan adam abin da ya biyo baya har abin da ya ƙasar tun daga mukamuki kundukuki abin da gefen kundukuki mukamuki kenan daga nan abin da ya yi ƙasan haɓa dukkan wannan gurin in gashi ya fito wannan shi ake kira da suna gemu gemu halitta ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya kyananta fuskar ɗa namiji da shi kamar yadda ya kyalanta kan mace da gashi mai yalwa da za mu je mu samu wata mace ta aske gashin kanta gaba ɗaya babu mamaki za ta dawo kamar namiji to kamar haka inda namiji zai je ya aske gashin fuskarsa gaba ɗaya babu wani alamar gemu zai zamanto amrat kamar wato saurayi yaro wanda ake ce masa ghir wato al'amrat yaron da bai wuce sha hudu ko sha biyar ba wala Allah gemu ma bai fara fito masa ba to irin wannan Eh, wato almurt yara waɗanda ba su yi gemu a fuska ba in ka kalli fuskarsu ta fi kama da fuskar mata almuhim wasu malaman suna cewa gemu kamala ce karamci ne Allah ya karrama ɗa namiji da shi kuma kwarjini ne ga ɗa namiji sai dai wanda Allah bai azurta da shi ba kuma sai ya yi haƙuri to 'yan uwa masu kallo mas'alar mai sauƙi ce zafin da kowane bangare suka yi bai kai ga haka ba amma game da janibin ahalus sunna da suke bid'antar da dukkan wanda ya rage gemu wannan muna iya kiransa da suna a wani nau'i na guluwi a mas'ala ta fatawa ta ilimi akwai bambanci tsakanin rage gemu da aske gemu mun gama da nukuda ta farko me ake nufi da gemu ɗaya kenan na biyu me hukuncin aske gemu aske gemu ga baki ɗayansa namiji ya aske gemu ba wani alamar gashi a fuskarsa bisa ijima'i na malamai wannan bidi'a ne bisa ijima'i na malamai gaba ɗaya ahalus sunna wal jama'a sun haɗa akan cewa mutum ya aske gemunsa ya aikata bid'a mutum ya aske gemunsa gaba ɗaya wannan kenan al'ummar musulmi ba su san aske gemu gaba ɗaya ba sai bayan sai ɗara ta wasu daga cikin alubuwai wato wasu daula ta wasu 'yan shi'a akan al'ummar musulmi a wannan lokacin ne wasu daga cikin zindiƙai suka farlanta musulmi suka koya musu aski gemu wanda hatta sufaye 'yan ɗarika a can farkon al'amari ba su san aski gemu ba wannan shi ne matsalar hadithai da yawa sun zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam suna nuna mana cewa tsayi da gemun nan sunna ne afun liha arhun liha wathirul liha da dai nassoshi makamantan wannan kenan tsayi da gemun umarni da na manzan Allah jefa tsakuwa a bakin wasu daga mabiya san zuciya da suke cewa wai tsaye da gemu al'adar larabawa ce babu shakka tsaye da gemu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta za a yi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasabi wasallam ya umarci al'ummarsa da abinda al'adar larabawa ce annabi bai taba umartar sahabbai da su raya al'ada ba sai dai ya halatta musu in bukata ta taso a yi bayanin halaccin amma duk abin da manzon Allah ya ba da umarni ya kwadaitar wannan abun sunansa addini ga dukkan ahlul ilm to saboda haka tsaye da gemu sunna ne kyamatar tsaye da gemu bid'a ne kuma kin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ne wanda annabi ya faɗa game da shi man raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace babu shi babu ni to saboda haka tsarige sun ne nukuda ta uku menene hukuncin ainihin wato a rage gemu mun yi magana a kan menene gemu ɗaya kenan mai hukuncin tsaye da gemu mun ce sunna ne mai hukuncin aske shi gaba ɗaya bidi'a ne nukuda ta hudu mai hukuncin rage gemu wannan mas'ala ɗin ta rage gemu mas'ala ce khilafiya hatta a tsakanin magabata ya tabbata cewa wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wa wasallam sun rage gemu kamar abdullahi ibn umar da abi huraira da wasunsu abdullahi ibn umar ya tafi akan ra'ayin cewa idan gemu ya ɗara kamu guda ya halatta a rage abin da yake ƙasa da kamu guda ne amma idan ya haura sama da kamu guda bai halatta a rage ba tare da cewa wasu daga cikin magabata da wasu daga cikin 'yan baya sun tafi akan cewa ya halatta mutum ya rage gemu gwargwadon yadda zai iya ragewa amma kari ya zama da cewa ya aske gemun gaba ɗaya ta yadda fuskarsa za ta koma kamar fuskar mace wannan magana tana ɗaya daga cikin maganganun da suka shahara a wajen wasu daga cikin malamai yayin da wasu ma daga cikin malaman da suke halatta a rage gemu suka ma wajabta rage tsayin gemun in ya ƙetare kamu ɗaya kamar a sheikh al-muhaddithu diyar shamiyya a sheikh nasiruddin albani alaihi rahmatullah yana da ra'ayin cewa idan mutum ya sa ya ƙara kamu guda to abin da ya ƙara akan haka wajibi ne ya rage in ya ma bace din ya aikata wani abu na kusan zunubi idan ya tabbata cewa wani babban malami irin su sheikh nasiruddin albani ya tafi akan fatawar cewa rage gemu in ya ɗara ƙabda kamu ɗaya wannan shine abin da yake kusan wajibi ma a rage din. babu shakka ba ƙaramin guluwi ba ne kuskure ne ka bid'antar da wani musulmi don ya rage gemunsa gayar abin da za mu ce wanda ya aske gemu gaba ɗaya bai bar alamar 'yan maza a fuskarsa ba wannan ya aikata bidi'a. shin ya cancanta mu kira shi da suna ɗan bidi'a? shi kansa wanda ya aske gaba ɗayan mu gane wannan muna da wata halka mai zaman kansa ta akan dawabi'ut tabdi' wa tafsiqi wa takfir sharɗa da kawa'id da za a yi amfani da su kafin a cewa da ɗan bidi'a ko kafin a cewa da fasiki ne ko kafin a cewa ne kafiri ne aikata bidi'a abu ne daban tabbakuwar siffar bidi'a akan mutum ya tabbata ɗan bidi'a wani abu ne daban mas'ala ce da tana buƙatar a shimfiɗa bayani a kanta a halka mai zaman kanta kamar yadda muka ambata to saboda haka abinda muke faɗi anan shi ne baya daga cikin adalci ka da'antar da mutum saboda ya rage gemunsa saboda saɓanin da aka yi ishara zuwa gare shi faɗakarwa ta ƙarshe a kan lamarin shi ne ‘yan uwa mu sani cewa matsalar gemu matsala ce ta zahiri yana ɗaya daga cikin zamiya da mutanen wannan al'ummar suka samu suna ba wa zahiri kulawa sama da batini babban abin da ya kamata mutum ya fara bawa kula ba wai ina rage darajar gemu ne ko wani abu a'a amma ya zama da cewa zuciyarka ta fi kyau sama da hai'arka ta zahiri daga cikin yan wa'in ahlus sunna za ga dan ahlus sunna gemu malam masha Allah wando a dage kai kana ganin sa kaga wani kwafi na sahabi eh amma matsalar sai ka samu kuma yana cike da girman kan masifa jiji da kai rena mutane irin waɗannan 'yan ahalus sunna ɗin za ga wani yana tafiya har hararen mutane yake me zafi haka ta yiwu inda za ka tsara shi ba zai iya maka tilawa ta izu guda ba ka ga abin kunya ne abin kunya ne da haka ya kamata da yawa daga cikin matasa 'yan izala suna da zafi ka kaga mutum yana rena mutane yana jiji da kai tawari'u ya yi kankanci ba a san irin wannan so ake ka zama mai tawazi'u mai kankan da kai ka zama mai kyawun mu'amala domin wannan gemu da ka tsaida in ba ka da ma'amala sai mai aske gemun ya riga ka shiga aljanna wallahi in har mu fi ka kyan ma'amala sai ya zama kai sunan ƙaryar gemun ka fi shi amma aiki da abubuwan da gemun suke lazumtawa watakila ya fi ka don haka mu abin da muke faɗi anan nan shi ne tsaye da gemu sunna ne aske gemu bidi'a ne rage gemu mas'ala ce ta saɓani akwai wanda suka halatta akwai wanda suka haramta bai kai haddin a an da wani dan ya rage gemu ba amma kuma tsaye da gemu tare da cewa ibada ce mai kyau haka baya nufin dan ka tsaye da gemu ka ɗage wandonka ka riga ka hayi a tafiyar sunna a'a har sai ka zama ka zahiran wa batinan irin na sunna